daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar biyu afirka akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a shi muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu da dare da fatan an wani lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya za ta kafa wani kwamiti za ku ji ko na menene masana a fannin tsaro a najeriya na ci gaba da kira ga shugabannin al'umma da su da irin kalaman da suke furtawa waɗanda ka iya tunzura jama'a amma misali mutum a matsayinsa ya kai matsayi na kamar shugaban al'umma ne irin waɗannan maganganun gaskiya babban kuskure ne yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku Shin menene ra'ayinku kan yadda wasu shugabannin al'umma da suka hada da 'yan siyasa da malaman addinai ke kira ga jama'a su da su ɗauki makamai su kare kansu? Lura da wasu kalamai da rahotanni suka danganta da tsohon babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya wato General Tiwa juma mai ritaya a baya-bayan nan. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar kada manta sai an saka alamar kari wato plus sai a jiro lambar. Muna tafi da labaran wasanni daga Nijar. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ni da Maryam Dauda wacce za ta karanto labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa yau talata cewa gwamnatinsa za ta mai da martani akan matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar rasha su 60 daga amurka cikin mako ɗaya bisa zargin da aka yi masa na leƙen asiri wasu ƙasashe 23 ciki har da faransa da jamus da poland su ma sun kori jami'an leƙen asirin rasha 77 a cewar fadar shugaban amurka amma ban da ƙasar australia cikin ƙasashen wadda ta sanar yau talata cewa za ta kori jami'an leƙen asiri biyu da ba a bayyana ko suwaye ba. Lavrov ya ɗora laifin korar jami'an da yawa akan matsin lamba daga Amurka. Matakin da Amurka ta ɗauka tare da rufe ofishin jakadancin Rasha a ƙasar mai da martani ne akan Rasha game da abin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira keta yarjejeniyar makaman guba da kuma saba dokar ƙasa da ƙasa. abin da ya hada da harin gubar da aka kai kan tsohon jami'in leƙen asirin rasha da diyarsa a burtaniya a halin yanzu kuma iyalan waɗanda suka mutu sanadiyar mummunar gobarar da ta tashi a wata babbar kasuwa ranar lahadi a birnin kemerovo da ke siberia sun caccaki shugaba vladimir putin akan ya kasa ganawa da su a lokacin da ya kai ziyara wurin da gobarar ta faru har mutane 64 suka mutu kuma 40 daga cikinsu yara ne ƙanana Duk da cewa Putin ya ziyarci wasu daga cikin waɗanda suka tsira daga gobarar amma sun jikkata kuma suna kwance a asibitoci wannan bai fadda shi ba. Masu fashin baki sun bayyana wannan ziyarar a matsayin ta san rai suna mai cewa ya sake maimaita kuskuren da ya yi shekaru takwas da suka wuce a lokacin da ya ƙi ganawa a kan lokaci da iyalan wasu matafiyan teku da suka salwanta a shekarar dubu biyu, a lokacin da wani jirgin ƙarƙashin ruwa na nukiliya mai suna kursk ya nutse yaran sun riga sun mutu ba za mu iya maido da su ba amma muna son a yi mana adalci a cewar wani mutum wanda mutuwar ɗansa sanadiyar mummunar gobara ta gigita shi Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da samun rudani a babban filin jirgin saman birnin Nairobi ƙasar Kenya, inda wani lauya mai suna Miguna Miguna mai cike da takaddama ya yi ƙoƙarin sake shiga Kenya bayan da aka fidda shi daga ƙasar makonni bakwai da suka wuce. Lauyoyin da ke kare Miguna sun kai gwamnatin Kenya ƙara yau Talata. suna nema a ba ɗan adawar dama shiga ƙasarsa ta asali cikin walwala. Kotun kolin ƙasar ta ba da umarnin a saki muguna ba tare da bata lokaci ba, ta kuma ce su koma kotu gobe laraba da safe idan Allah ya kai mu. A makon da ya gabata, kotu ta yanke cewa muguna zai iya komawa ƙasarsa. Miguna mai takardar zama ɗan ƙasashe biyu, an ƙwace masa fasfo ɗinsa na Kenya kafin aka tilasta mashi barin ƙasar ranar 6 ga watan Fabrairun wannan shekarar, yana da takardar zama ɗan ƙasa ta kanada kuma da fasfo ɗin ƙasar yake tafiye-tafiye a yanzu. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta kama wani mutum da ake zargi yana aika kunshin kwalayen da ake da shakku a kansu zuwa cibiyoyin sojoji da ma'aikatan leƙen asirin Amurka da yawa da ke zagaye da birnin Washington DC. An gano cewa sunan mutumin Thang Kong Fan kuma shekarunsa uku da haihuwa. Hukumar FBI ta ce an kama shi jiya Litinin a gidansa da ke birnin Everett a arewa maso yammacin jihar Washington. Hukumar ta, FD, ta FBI ta dai faɗi dalilin da ya sa mutumin ke tura saƙonnin ba, amma an shirya cewa a yau talata za a gurfanar da shi a gaban wata kotun tarayya. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda watakila wasu ku suka ji a farkon shirin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta ce za ta kafa wani kwamiti da zai dubi kan tsarin mulkin ƙasar da na jam'iyyar domin tunkarar zaben shugabanninta da ke tafe. jami'a ta ɗauki wannan mataki ne a wani taronta na koli da shugaban muhammadu buhari jagoranta a yau a abuja kuma wakilin mafa da shugaban ƙasar umar faruk musa ya tuntuɓi babban sakataren jam'iyyar ta apc mai malabu ne wanda ya fara bayani da ko da batun cewa jam'iyyar ba za ta yi zaɓe ba ai ba wanda ya ce ba za a yi sabon zaɓe a canza shugabanni ba a kuduri da aka ɗauka a wancan kwamitin ko mitin na farko da ya gabata ta abin da aka amince shi ne, wanda suke kan karaga daga dukkan matakai za su yi shekara ɗaya bayan zaɓuɓɓuka general election sannan a zo a yi zaɓen sabbin shugabanni wannan shine abin da wancan mitin ta yadda da shi a wannan ɗin kuma aka ƙara jawo hankali a kan maganan tsarin mulki na jam'iyya da na ƙasa saboda kada ya zamanto an samu matsala ko wani abin da ba daidai ba ya zo ya wakana tsakani. amma bisa ga fahimtar ku da kuma kai kundin tsarin mulki na ƙasa da na jam'iyyar ku ya ba da damar cewa a ƙara wannan wa'adin ko kuma ba za a yi wani zaɓe ba sai bayan kamar shekara hudu kenan bisa ga abun da shi shugaba ah, ba ba maganar shekara hudu ake ba fa maganar shekara daya yanzu ma idan idan aka rushe wani reshe na jam'iyya na wata jiha ana iya kafa kwamitin riko na tsohon wani lokaci kafin a yi zaɓe ana yin haka akwai a kundin tsarin mulkin ai to wannan din saboda kurewan lokaci abin da kwamitin koli ta amince da shi a wancan zaman ita ce a ƙara shekara ɗaya daga dukkan matakai Eh, bayan shekara ɗaya kuma duk wanda yake da bukata na tsayawa takara sai ya tsaya yaya za ku yi da masu matsin lamba da ƙoƙarin nuna cewar idan ba a yi canji na shugabanci ba a yanzu kamar jam'iyyar za ta sha wahala a zaɓe ko kuma wasu 'yan jam'iyyar kamar ba a yi musu adalci ba tun da suna kwaɗayin tsayawa takara su nemi mukamai. Eto eh, wannan ɗin ai ba wai ya gure ba ne. wannan din idan mutum yana da niyan tsayawa takara a kowane mataki zai iya tsayawa idan lokacin tsayawan ya yi ai sannan kuma ba wani maganan jam'iyya za ta samu ko wani matsala saboda idan ba a manta ba wannan kwamitin kolin a karkashin jagorancin ta ne aka kafa gwamnati daga tarayya har zuwa jihohi kusan ashirin da hudu babban sakataren jam'iyyar apc a najeriya mai malabu ne a tattauna wasu da umar faruk musa To masana fannin tsaro a Najeriya na ci gaba da kira ga shugabannin al'umma da su hattara da irin kalaman da suke furtawa waɗanda ka iya tunzura jama'a musamman ma irin wannan lokaci da ƙasar ke fama da rikice-rikice. A wannan zantawar da muka yi da Kaftin Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya ya fara bayani kan irin illar ire-iren waɗannan kalamai. To illolinsa Alhaji Mahmud shi ne gaskiya zai tasiri umma a matsayinsu na shugabannin al'umma. saboda duk abin da shi babba ya faɗa to mabiya a asali da ba su da ilimi na addini ba su da ilimi na boko to duk abin da babban su ya faɗa suna ɗaukan sa matsayin kamar umarni ne kuma ka ga misali idan babban ka idan ka kiri shi ne yi laifi kenan saboda haka gaskiya kuskure ne kwarai da gaske yau inda a ce kamar wani karamin mutum ne wanda bai isa komai ba ya faɗa da sai a ɗauke shi mahaukaci ko shashasha ko makamancin haka amma idan har saboda ba wanda ma zai biya masa saboda shi ba kowa ba ne amma idan misali mutum a matsayinsa ya kai matsayi na kamar shugaban al'umma ne irin waɗannan maganganun gaskiya babban kuskure ne. ire-iren waɗannan kalamai sukan fito daga bakin shugabannin al'umma ne a lokacin da sukan yi ikirarin cewa gwamnati ba ta saman ma al'ummar tasu kare da ya kamata idan ana wani kamar tashin hankali. kawan ya kakalli eh, irin wannan ikirari nasu kamar yadda na faɗi da farko cewar su a matsayin su na shugabannin al'umma ko na wani bangare ne to su doka ne ko umarni ne su suke barwa duk abin da suka faɗa idan misali suka fito suka ce a zauna lafiya yaran mu kar ku yadda ku fita yau su ba wanda zai fita idan suka ce yau idan misali idan idan wannan shugabanni suka ce a daina wannan rigimar ina tabbatar ma ni ina da ne za a daina wanda zai ne kuma ba za a yi ba. kaftin abdullahi bakoji adamu kenan mai ritaya yau kan wannan batu muke su ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon yadda wasu shugabannin al'umma da suka hada da na addinai da na wato siyasa ke kira ga jama'a su da su makamai su kare kansu sai mun ji daga gare ku. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kiran na farko ya fito ne daga jihar kaduna a zaria wane ne a kan layi wato muna jin ka malam hamsu to a zahirin gaskiya shugaba na gari bai kamata ya fito ya furci irin wannan ba eh, shugaba kamata ya umarci al'ummar shi da su zauna lafiya amma duk shugaban da ka je yana kudu irin wannan to ba shugaba ne mai tunani ba a wuta lafiya malam hamisu kenan daga zaria a kaduna mun samu kira daga azare a jihar bauchi wani ne a kan layi musa nasiru ne daga azare yawa to muna jin ka malam isa musa nasiru musa nasiru yawa to afuwan uh, malam musa nasiru eh muna jin ka musa nasiru daga azare hmm. wato su su shugabanni hmm. kamata ya girman girmansu kuma kamata ya yi su su dinga eh, bayani na gaskiya a mabiyansu ba kullum ku dinga tsora mabiya akan hargitsi da fusuma ba kasa tana cikin wani hali wannan ba daidai ba ne a ƙasa kullum shi dan adam ya kamata ya sanya ƙasarsa a taɓarki mai kyau ya sanya mutanen a taɓarki mai kyau shine zaman lafiya wata nan malam musa kenan nasiru daga azari jihar bauchi bari mu je birnin yawuri wani ne akan layi malam ango Malam makaranta yawuri yawa to muna jin ka malam ango a gaskiya wannan kalami da ko kuma ce kalami da ke fitowa ga wannan shugabannin namu a kasar mu Najeriya bai dace ba sam wani abin ta da zaune tsaye ne mm. ya kamata gaskiya su rinka kara suna diban bakin gatari domin ko mu gaskiya idan wannan kalama yana tuwa gare su kaga bai dace ba sannan wannan abu da suke son su domin ga wannan kasa kasar da samu najeriya gaskiya abu ne na wanda yake bai da wani alfanu ko ba gaskiya ba ina muku fatan da shirin tashi lafiya malam ango malam makaranta ya wuri to mu ma haka malam ango bari mu je jihar naija wane ne akan layi ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a ba. yawwa to muna jin ka To a gaskiya ne a ra'ayina hmm. abin da ke sa ka je wani magana a Najeriya makamacin irin wannan an kyale shi saboda babu doka ne. Hmm. Domin da Allah hukunci akwai doka mai karfi wanda yake duk matsayin mutum idan ya wata idan ya wata magana wadda bata kamata ba a kama shi a hukunta shi. To babu wani wanda zai sha'awar kuma ya sake wani abu makamancin irin wannan maganganun da wannan wannan jami'in tsaro yake yi. yan wato bari mu je jihar taraba daga niger wane ne akan layi salamu alaikum suna magana wa ke kan layi inusa zama ba da yawa to muna jinka inusa yawa ni ra'ayi na akan wani shugabanni ba hmm. wannan maganganun da suke tun da bude mu mu talakawa mun gane maganganun da suke ba ba suna yi ne domin su kawo abin da ya kawo zaman lafiya ba ya kamata mu talakawa mu haɗa kai ko in cikin wannan magana mai banza ne ta nuna kamar ma magana ba mu ji ta ba saboda haka in suka muna banza da su to su ma za su tunanin cewa wannan abin da suke faɗa ba don mu ma mun fara gane ba don mu suke ba don kansu ne inusa kenan daga taraba bari mu je bauchi wane ne akan layi Assalamu alaikum Kabiru ne kaji daga Cele da karamar hukumar Kirfi jihar Bautin Najeriya. Yau wato Malam Kabiru muna jin kai kake kallon wannan lamari lura da cewa ba wannan ba shine karan farko da ake samun shugabanni suna irin waɗannan kalamai ba akan samu a bangarori da dama. Gaskiya wannan shugabanni su zuwa wani Allah su daina wannan kalami. Shi ke kawo mana bambanci addini da zaman lafiya a Najeriya. Ya kamata wanda ya jawo wannan illoli don a kasance a koya rike makamai don a kare kai ya kamata gwamnatin tarayya ta kore shi wannan abubuwan da yake don har ga Allah zai kawo sabani tsakaninmu a tsakaninmu na Najeriya game da mu. Salamu alaikum tashi lafiya Kabiru mai kari sai ladi. Madalla har yanzu muna jihar ta Bauchi wane ne akan layi? Na Bauchi kana tare da mu? To wa alaikum salam. yawwa suna na ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to muna jin ka ayuba assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin kamala ayuba yawwa to ra'ayina gaskiya shine abin da zan kira ga shugabanni hmm. a zaman lafiya dai yana da kyau kowa ya yi shi a kira kuma da a ce mutane sun ɗauki makami wannan ba daidai ba ne. saboda zaman lafiya abu ne ke kawo ci gaba da karuwar arziki da kwanciyar lafiya ja da kyau da Allah a zauna lafiya saboda san mutu ci gaba na gode ayuba garba imam kace ma daki jihar bauchi mu ne da godiya ayuba za mu sake komawa kaduna wane ne akan layi mamun lalo barka da lasariya yawa barka da yammaci sosai ala murtala ne ina kiran kuma daga garin rigasawar da ke a kaduna tarayyar najeriya yawa to muna jin kamala murtala to kaga na fara da cewa allah ji kan zanata na abata kuma mu ce warji guri yake samu abin da muke ba da shawara shine cewa fa ya kamata a gina kurkuku na tsofaffin shugabannin kasa a gina kurkuku na janar-janar ɗin sojoji a gina kurkuku kuma na manya-manyan 'yan siyasa saboda mai malam mutala za mu yanke tsammani gaskiya na malam lalo mm. to za mu yi mamaki a ce har wannan gwamnatin malam muhammadu buhari ya sauka a ce ba a kama wani an taure a irin masu maganganun nan ba to za mu yanke tsammani wa kuma zai iya nan gaba ya kamata tun yanzu ya kamata a fara hukunta yanzu duba South Africa yana kan mulki ya sauka yanzu an kai shi kotu idan ka zo Sarkozy yanzu ga shi ne yana to ya kun ba irin irin wayan abu za su dinga jin rikici a ƙasa shawaran da muke wake na. to muna godiya mutala daga Kaduna wani ne a kan layi yawwa na funto muna jinka yawwa muna jinka yawa karamar hukumar jihar katsina muna jin kamala amadu yawa kuma shugaban yan buga waya na mai girma a shugaban kasa janar muhammadu buhari me kake cewa mala amadu ba na jin ka sosai wato kuma ni ne shugaban yan buga waya na shugaban na ga kaman layin shi ya katse bari mu je gombe wane ne akan layi a gombe ta magana da abubakar musa babaye Yau to muna jin kamar abubakar wato abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan ya kamata manya-manyan mu su ringa magana na jan hankali wanda zai kwantarwa da al'umma rai da kuma a samu kwanciyar hankali a ƙasa. Hmm. Muna jin kamar abubakar ko iyakacin lokaci. Hmm. maganganu dai da manyan musulun gari wanda za su kwantar mana da hankali ya kamata su yi ba magana da zai tunzura al'umma ba irin waɗanda za su dinga haɗa kan jama'a kenan kake nufi jama'a gaba ɗaya ai abin da nake nufi kenan to muna godiya abubakar daga gombe bari mu je jihar borno wane ne akan layi na'am abubakar ne dan alhaji abdullahi daga nan borno yawa to muna jin ka abubakar naam gaskiya batun maganan da manya suke ana bari sun bayi da amfani doka su ne suke masu doka kuma su ne suke karya ta mhm. ya kamata manya su san abun da suke fada saboda abun da suka fada in su manya sun fada talakawa za su su aikata haka to madalla muna godiya malam abubakar daga jihar borno kuma da wannan kira na kama kawo karshen daukan waye naku domin lokaci yayi muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na shirye-shiryen shiga kofin duniya da zai wakana a cikin wannan shekarar a kasar rasha inda har zuwa lokacin da muka soma shirya wannan shiri ana gogawa a wasan sada zumunci tsakanin kasar faransa da kasar rasha da ke karbar bakuncin takwaranta na faransa din sai da faransa ce ke ci biyu da ɗaya har lokacin da muka soma shirya wannan shiri tsakanin jamus da kasar brazil brazil an sake haɗewa ana ca ana dabsawa ƙungiyoyin guda biyu inda ba kumanta ba sun haɗu a kwata final na wasannin ƙwallon kafa na kofin duniya da ƙasar brazil ta karɓe bakunci a shekaru hudu da suka gabata kuma ƙasar jamus ɗin ce ta lailaye ƙasar brazil da ke masarkin baki a wancan lokaci da ci bakwai da ɗaya haka zalika ana ca ana gogawa duka dai a wasannin sada zumunci na kimce-kimcen shiga kofin duniya tsakanin tsakanin ingila da kasar italiya kasar spain tana karɓar bakuncin kasar argentina yayin da a neman shiga wasannin kwallon kafa na turai na matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 kasar montenegro tana gugawa da kasar faransa ta hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai uefa a yau din nan ta bada sanarwar kawuwar canje-canje a wasannin kwallon kafa na champions league a shekara mai zuwa idan idan allahu ya kai mu canje-canjen sun hada da bada da sunayen un wasanni 23 a wasan karshe maimakon 18 da ake bayarwa a halin yanzu haka zalika hukumar kwallon kafa ta kasashen turai din uefa ta kara kawowar wani sabon canji inda kowane club yake iya manna sunayen yan wasa uku da ya saye a lokacin da aka bude kakar sayan yan wasa a tsakiyar shekara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga sharhin murya amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a yunkurin rage dalilan da ke rura wutar yakin basasa a kasar sudan ta kudu ma'aikatar cinikayya ta kasar amurka ta sanya bukatun lasisi ga kamfanoni 15 da ke da alaka da man fetur wanda kudaden shigarsu suke taimakawa wajen kawo rikicin da ke faruwa a sudan ta kudu wannan yana nufin daga yanzu duk kada za su fita ko za a ƙara fita da su daga amurka ko waɗanda za a ɗauka daga kamfanin ko zuwa wurinsu sai sun zama suna da lasisin fitar da su kasar. A cewar Bankin Duniya, kasar Sudan ta kudu ce kasar da tafi kowace kasa dogaro da man fetur a duniya. Ganin duk wasu kudaden da take samu na shiga kusan kashi 60 na cinikaryarta ta cikin gida ta dogara ne daga kudaden da take samu daga man fetur. Shi yasa Amurka ke son toshe waɗannan hanyoyin samun kudaden wani matsayi ne na kawo ƙarshen yakin basasar kasar da ya ɗauki shekara biyar ana yi da wahalhalun da ya haifar ga al'ummar kasar. A cikin watan Disambar shekarar 2013, ƙasa da wata sha takwas da bayyana samun 'yancin kansu daga Sudan, rikicin mulki tsakanin shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakinsa Rick Machar ya koma yakin basasa. Wannan rikici ya yi sanadiyya a sarin rayukan dubatar jama'a da lalacewar tattalin arziki, cin zarafin ɗan adam, yunwa da rashin abinci mai gina jiki. kashi ɗaya bisa uku na yawan jama'ar ƙasar baki ɗayanta sun rasa mahallansu a dalilin rikicin fiye da miliyan biyu sun gudu zuwa kasashen da ke makwabtaka da tasu kasar kamfanonin sha biyar da abin ya shafa sun hada da ma'aikatar karafa da man fetur ta sudan ta kudu da kamfanin man fetur na nile da gwamnatin kasar da kamfanin mai na dar yayek greater pioneer da kamfanin juba da kuma kamfanin sud waɗannan kamfanoni da aka lissafa suna zaman tushen samun maƙudan kuɗaɗen shigar ga ƙasar sudan ta kudu a cewar wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawat ta ce abin bakin ciki ga gwamnatin sudan ta kudu da sauran jami'an azzalumai suna amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen sawo makamai da ba 'yan banga kuɗi don kawo rikici rashin tsaro da janyo barazana ga zaman lafiya a sudan ta kudu maimakon su taimaka wajen samar da kwanciyar hankali da biyan bukatun samun abinci na jama'ar sudan ta kudu Gwamnatin Sudan ta kudu za ta iya taka rawar da tafi wannan a cewar Heather nawad a matsayinta na ƙasar da tafi kowa taimakawa ƙasar Sudan ta kudu. Ƙasar Amurka na alfahari da taimakon agaji da muhimman taimako da take baiwa ƙasar. kasar sudan ta kudu bai kamata ta yi wasa da wannan karimci ba ya kamata ta ɗauki kwakwaran matakan ganin ta biya ma dukkanin 'yan ƙasar bukatunsu wannan shine sharhin amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka daga haka ne kuma muka zo ga labarai a takaice Ministan harkokin wajen Rasha sarge Lavrov ya faɗa yau talata cewa gwamnatinsa za ta mai da martani akan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar Rasha su 60 daga Amurka cikin mako ɗaya bisa zargin leƙen asiri. Wasu ƙasashe 22 ciki har da Faransa da Jamus da Poland su ma sun kori jami'an leƙen asirin Rasha 77 a cewar fadar shugaban Amurka. Amma banda ƙasar Australia cikin ƙasashen wadda ta sanar yau talata cewa za ta kori jami'an leƙen asiri biyu da ba a bayyana ko suwaye ba. A halin yanzu kuma iyalan waɗanda suka mutu sanadiyar mummunar gobarar da ta tashi a wata babbar kasuwa ranar Lahadi a birnin Kemerovo da ke Siberia sun caccaki shugaba vladimir putin akan ya kasa ganawa da su a lokacin da ya kai ziyara wurin da gobarar ta faru har mutane 64 suka mutu kuma 40 daga cikinsu yara ƙanana ne ana ci gaba da samun rudani a babban filin jirgin saman birnin nairobi ƙasar kenya inda wani lauya mai suna miguna miguna mai cike da takaddama ya yi ƙoƙarin sake shiga kenya bayan da aka fidda shi daga ƙasar makonni bakwai da suka wuce lauyoyin da ke kare maguna sun kai gwamnatin kenya kara yau talata suna neman a ba dan adawar damar shiga kasarsa ta asali cikin walwala kotun kolin kasar ta ba da umarnin a saki maguna ba tare da bata lokaci ba ta kuma ce su koma kotu gobe laraba da safe idan allah ya kai mu da aka mu kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana. Kada manta idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu madadin ita maryam dauda da ta ne gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shirba kiɗansa sai mu carl stalin mahmud lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum